kira tana cikin basira babu yadda za a yi ka tsira baka san abu ba kai fad'u ila Allah ala basirati ana wa man tabani duk wanda zai yi tafiya ba da basira ba da rasha ba dole annajatu ani fil basirati ni ita akwai masu tunanin da ke da su yi addini a wannan zamanin to na ƙasa su ɗaya ba su da ilimin addini don tsakanin da Allah suka tafa a wanke suke irin abin da suke aikatawa suna yin sa ne saboda Allah to amma tafiya ta tafiya sun da babu cikakken ilimi sannan ba su da aƙida rayayya tare da su sai kaga kuma sun canza aka ba abin shekan yawa, juyar da su wani wurin baddalan sai addini sai kuma ba addinin ake ba inna ma zakarnahu min at-tawadhu ila abubuwan da muka ambata shi na kankantar da kai ga addini yin a'a ga addini bi hadhihi al-umur thalatha al-ula ilmuhu anna an-najata min ash-shaqa'i wal-jahali yau da nukuta wahida fawqa al-ukhra ilimin mutum cewa ya zama yana da sani lalle tsira daga halaka da ɓata inda ma hiya fil basirati yana cikin ilimi ne dole sai ka san abin da ke ilimin nan fa ba kowanne ilimi da ba ilimin sanin Allah yana da wuya malamin addini yau a duniya kai har jiya shi wahala sun zamanin ibn al ke ta malaman addini babu zubanatul arhani ɗin ne kawai in ji wannan da zamanin mu amma wancan ya ce malamin addini na hakika yadda ka san zinariya a zinarin ma kibiriki wanda zinari bai da to shi ne Dan haka na labudda min al-ilmi basira dama hiya ya fil basirati فمن لا بصيرة له من بيد بصيرة فهو من أهل الضلال في الدنيا duk wannan ba shi ga wannan ba yanzu ga masu da'awa barkatai ga abubuwa su amma kowa in ka والشقاء في الآخرة يعني أهل الضلال في الدنيا والشقاء كلام في الآخرة والبصيرة إتوانا بصيرة wannan basiran je ta da kyau basiran ya ga ta ta ai larabci ake da ta tafiya to ai zabba larabci ne ba istilahi ne ma basira kafin dai istilahi kalban gashi basira amma tana da fassara ma na musamman da wanda dini ya bata ita basira nurun yake Allah fi ainil qalbi يفرق به العبد بين الحق والباطل محدث wannan ko kalma da kalma bai riku ba mu rike ma'anan ita basira wani haske ne da Allah tabaraka wa ta'ala kan sanya shi a idon zuciyar mutum ba a idon ba da zuciyarka tana nan tana kallon abubuwan da suka tafi tana kallon abubuwan da suka wuce tana kallon da zuciyar da yi zama ba ta gani da uzumin mutane suka san su makashi ne wani haske ne da Allah ta'ala kan sanya shi a idon zuciyar a idon zuciya ya farko bihil abdu bawa na bambancewa da wannan hasken bainal haqqi wal batil idan guguwa ta safo ku ta addini duk ka za ne barasa tana karyawa tana menene sai ka koma ka kalla idan abin da ne zuciya ka sai ka ganshi sai ka shiga cikin idan ba abin da ne ba zuciya ka sai ka nuna maka illolin da kai take in ba kuma ka faɗawa kuma ko da ka shiga ba za a tafi nesa da kai ba za ka so ta ka ce kai ba daidai kuke ba yadda zo jiya ne ko shekaru dan wannan ke bani labari sun hira da wani mutum daban magana ka ban ba karkace yake cewa inda na san kiristoci suka ɗauki nauyin wannan harka da ban shiga ciki ba yanzu na riga na shiga ciki inda ba ta kashe za a yi in na ci gaba kuma bata ne ko me ike ka kabe su tun farko ku daina mu daina shiga wata duk wani guguwa da ya taso ba karantawa a ga littafi ba ka batta in dai haɗe haɗe ne wannan ya ɗauko a ɗauko na a ɗauko nan a ɗauko nan a haɗa a miƙa ma ka tafi ya tayi matsalan dawo gida kowanne inda aka haɗa ka ɗauko za ka ga suna daban hujjar su daban فإذا كان في عين الكلب يفرق به العبد بين الحق والباطل دين كراسين يا كده دين كراسين لما ما تعريفه البصيرة نور جعله الله في عين القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل ثم تاخذ فائدة دعاء زوا مصلاتي اللهم اجعل في قلبي نورا وبين يدي نورا وبدخل في نورا ومن تحت نور يميني شمالي فوقي جبلي مينا اللهم اللهم أعظم لي نورا وانا شيني وانا حسن هكذا مغنى yanzu in kana wannan du'a da ka haddace din nan zai maka amfani ne sa ka ce yara haddace ba komai ma'anansa zai zo maka yanzu a tara ma da hadda da ma'ana ba zai dauko ba da zo ila kalbi nisba wannan haske zuwa ga zuciya ka zo ila aini ila aini kaman hasken ido ne zuwa ga ido idan mutum a ba yana kallo ba yanzu idan ka haska ba yake dubawa wannan kore ne wannan ja ne wannan fari ne wannan waye ne wannan menene wannan ya yake wannan ya yake idan kana duba don haka zuciyar wannan in aka sa maka haske haka duk abin da ita su haka za ka dinga ganin su kana iya hango abin da zai zo shekaru in ka kalli yadda mutane ke tafiya ka kalli dukkan kabal ɗin sai ka ce ka haku nan gaba fa za a yi kama na'am eh har yanzu umar ba kana bace nan ba na'am na jinka Eh. shi ne idon kamar ai hasken ido idon ka ba shi ne ike gani ba kuma ne haske a a cikin idon ai santa maganin ido yanzu da ku wannan na sarari ne wancan na koyi ne ba kwa gani wannan in ka gini ido yana maka ba yi ai wannan ba kwayan ido duro duro sai su ce maka ya mutu kaga ka karamin ido nan da gani shi ina ya mutu yanzu sai da ya maka gilas a karkar da shi ba wani haske ne abin da ke gani wanda kwayan ba ita take gani ba akwai wani abu da ke ganin a cikin ƙarshen kasai ma ɗan ɗanɗani ne ma to to haka idon daga nan sai kuma a yi rikici in na gudu ne a gudu in na kafa ma ne sai ka ji ka dafe abun to haka to haka zuciya tana da wannan ido sai wancan ido na zuciya ya fi karfin likitan shi ba sa ganin sa balle wannan ba ya fi karfin su iyakaci in ya tsinke shi kenan inda wani abu da zan taba ba masa in wata jijiya ce ta kwasa ko ni yana ne zo ya rufe wannan abun su ce a za a iya kankare shi za ka iya gani za a iya wanke shi ka gani amma in ya wuce haka sai ido ko haka zuciya take da wannan abu za ka dinga gani za ka ce ga mustaqbal din tafiyar nan tabu saboda ka akwai kaza kaga nan gaba za a yi wannan wani na kaza je ke kai nan hadari ne saboda akwai kaza saboda akwai kaza baka bugu da misirin nan ba da aka ga dan shi kan dai kan dai ce kai kai kai mutanen haka su gaya min halin su ce ga yadda suka ce to yadda mutane wallahi ko dutse suka ce za su kwashe za su kwashe shi yanzu mu yi sulhu da su da su suka ganin wasa wa hadhihi basira wannan basira wahabiyya kyauta ce wa kasabiya kuma ana samar da ita ana kiyanta ana ta a kiyanta ta ta girma faman arada nazara wanda ke son hango fi a alamil haƙƙi ainihin a alamil haƙƙi alamomin gaskiya da adillatihi da tajarraba lillahi min hawahu ya koma da Allah ya cire hawansa iska na raɗi basiratu razaka furkanan sai Allah ya ba shi furkan kaga wannan haske da furkanun nan tare shi ke sai kaga haske ya gani don ka gani da za ka iya bi ba kuma daga nan sai a nan da za abu ka gan shi amma ga mai kyau cikinsa ga mara kyau kuma shine furkanu da haske da furkanu duk suna cikin zuciya da farriko bihi bayan da ba su kiyaye ba eh eh hadari mene ne eh oh nazara kewaye kallon kawaki bunnayyira